rana ta litinin darasinmu na sha takwas a wannan littafi na al'ubudiyya na shekul islam abu abbas ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyya rahimahullah a cikin ko karshen karatun da ya gabata ibn taimiyya ya ambato mana hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka zo gare shi lokacin da fadar Allah ya sauka الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سكا زو سكا تيدا في أينا لم, يل... أينا لم يلبس إيمانه بظلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma huwa shirku alam tasma'u ila qawli al-abd salih inna ash-shirka la zulmun azim akan wannan batu ne ibnu taymiya ya ci gaba da karin bayani shirka zalunci zalunci ne kuma babba yace wa ibrahimu al-khalilu annabi ibrahim badaɗai na ubangiji imamul hunafa'i limamin waɗanda suka karkace wa addinin barna suka bi na gaskiya al ko waɗanda suka tantance bauta ga Allah ko waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya ikhlasi a zuciyarsu haisu bu'isa yayin da aka aiko shi wa qad tabbaqa al bil mushrikina a lokacin da aka aiko shi addinin mushrikai arna shine ya game duniya gaba daya Allah ya ce wa ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna ka tuna lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarrabi annabi Ibrahim da wasu kalmomi fa atammahunna ya cika su qala inni ja'iluka lin-nasi imama Allah ya ce zan sanya ka shugaba jagora ko abin koyi a cikin mutane kala annabi ibrahim ya ce wa min zurriyati haka nan ma daga cikin zurriyata daga cikin ƴaƴana da jikokina kala la yanalu ahdi zalimi Allah ya ce ai na, ba zai shafi azzalimai ba ba zai kai ga azzalimai ba anan azzalimai su ne mushrikina. fa bayyana Allah yayi bayani anna ahdahu bil imamati wato alkawarinsa na sanya annabi Ibrahim da zurriyarsa ko waɗanda suka zo cikin zurriyarsa limamai la ya tanawalu zalim ba zai shafi azzalimi ba falam ya Allah subhanahu wa ta'ala an yakuna zalimu imama wa a'zamu az-zulmi shirku saboda haka Allah bai yi umarci azzalimi ya zama abin koyi ba ya zama jagora mafi girman zalunci kuma ita ce shirka haka nan Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan qanitan inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al-mushrikeen lalle annabi ibrahim ya kasance jagora ne ummatan jagora ne ko kuma ummatan abun koyi ne ko kuma al'umma ne ƙanitan lillahi mai yi wa Allah ɗa'a hanifan mai karkace wa ɓarna walam ya min al bai zama daga cikin masu shirka ba ibn taymiya ya ce wal ummatu abinda ake nufi da al'umma kalmar al'umma huwa mu'allimul khairi allazi yu'tamu bihi shine wanda yake karantar da alkhairi ana koyi da shi kama anna alqudwata allazi ina tsammanin kama annahu alqudwatu allazi yuqtada bihi kamar yadda kalmar al'umma takan ɗauki ma'anar alƙudwa abin koyi wanda mutane suke koyi da shi daga kalmar al'umma takan zo da wannan ma'ana wanda duk ake koyi da shi wanda duk yake kan gaskiya yake nuna wa mutane alkhairi to wannan al'umma ne shi kadai saboda haka wanda duk yake rike da gaskiya to shi ne jama'a shi ne al'umma da ake cewa ahlus sunnati wal jama'a ko shi kadai ne a garinsu a ƙauyensu yake rike da tafarki na magabata na kwarai to shi kadai din nan ahlus sunnati wal jama'a ne shi kadai din nan wal jama'a ne domin ita gaskiya wanda ya yi shi ne kowa a gurin Allah shi ne komai a gurin Allah shi yasa a salaf suke sifanta da abu hamza al-askari sukari ɗaya daga cikin magabata wanda ya shahara da riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da aiki da ita da kiran mutane zuwa gare ta da rashin tsoro akan haka suke cewa huwa wahdahu umma shi kadai ma al'umma ne saboda haka in ka kasance tare da gaskiya to kai ne al'umma ko da kuwa kai kadai ne fa anta al walau kunta wahdaka ko kai kadai ne to kai ne al'umma kuma Allah madaukakin sarki yana tare da kai da taimakonsa da nasararsa da agajinsa shi yasa Fudayl ibn Iyad yake cewa ka bi hanyar gaskiya ka bi hanyar gaskiya wala tastawhish bi qillati salikin wala tattarra bi kathrati al-halikin ka riƙe gaskiya ka bi wannan hanyar kada ƙarancin masu bin wannan hanyar ya sa ka bi tsoro ka ta aiko kaɗan ne wa qalilun min ibadiy shakur wala tajidu aktsarahum shakirin wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum mushrikun dan haka yawa ba shine mizani ba mizani shi ne dacewa da sunar annabi sallallahu alaihi dacewa da alqur'ani da kuma dacewa da sunar annabi sallallahu alaihi shi ne mizani amma a ce maka ai kabar ta farkin da kowa da kowa yake bi a ce yanzu kowa da kowa tun tasowa mu duk wanda ya zo garin nan ya san ana wazifa duk wanda ya zo garin nan ko aka haife shi ya tashi ya ga ana talatin fati ana kaza ana kaza yanzu kuma kai kai kai ka fito ka ce ba za a yi ba wannan ba shi ne mizani ba inda wannan shi ne mizani to da kafirai sun yi gaskiya sun kuma zama masu rike da hujja yayin da suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun da sun zama masu gaskiya tunda su ma haka suka samu iyayensu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su to amma wannan ba ta zama hujja ba abinda yake hujja shine da Allah madaukakin sarki ya saukar da abin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar haka annabi Ibrahim alaihi salam a lokacin da ya fito da da'awa cikin al'ummarsa zuwa ga tauhidi zuwa ga kadai ta Allah shi kadai a matsayin al'umma yake don haka Allah ya sifanta shi da wannan sifa inna ibrahima kana ummatan والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب كما ألا يا سنيا النبس يا سنيا للتافي أتكن ذرية النبي Ibrahim عليه السلام saboda haka ya zama shi shine abul anbiya annabawa suna ta fitowa daga tsakonsa har aka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya fito daga tsakon annabi isma'il alaihi salam saboda haka ya zama uban annabawa wa inna ma bu'itha al-anbiya ba'dahu bi millatihi kuma an aiko da annabawa bayansa da irin addinin da aka aiko shi da shi an aiko su gaba ɗaya da addini na tauhidi addini na karkacewa barna Allah ce sun ma'auhaina ilaika an ittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal mushriki sannan muka yi maka wahayi muna cewa ka bi addinin annabi Ibrahim hanifan mai karkacewa barna wa ma kana minal baya daga cikin masu shirka to babban yaban da za a yi masa shine a kore masa kasancewarsa cikin masu shirka a kore cewa baya cikin masu shirka ashe babu illar da ta kai a ce kana cikin masu shirka don haka babban yabo da za a yi wa mutum ya zama ya fita daga cikin masu shirka Allah yana cewa inna aulan nasi bi ibrahima lallazina tabauhu inna aulan nasi bi ibrahima na tabauhu wa hadha an-nabiyyu والذين آمنوا والله ولي المؤمنين lalle waɗanda suka fi cancanta su zama mabiya annabi ibrahim su ne waɗanda suka bi shi a bisa da kuma wannan annabi da waɗanda suka yi imani dukkanin musulmi suna bin tafarkin annabi ibrahim ne alaihi salam cikin tauhidi da yada tauhidi wallahu waliyul mu'minin allah shine majibincin mu'minai gaba ɗaya shine su. haka nan Allah yana cewa ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min annabi Ibrahim bai zamba yahudi ba kamar yadda yahudawa suke da'awa cewa nasu ne bai zama nasraniyan kirista ba kamar yadda kiristoci suke da'awa cewa nasu ne shi menene walakin kana hanifan shi wanda ya karkace ma waɗannan hanyoyi na barna ne ya karkace wa hanya ta yahudawa baya bisa kan hanya ta nasara baya bisa kan hanya ta shirka walakin kana hanifan musliman musulmi ne wa ma kana minal mushrikin kuma baya daga cikin masu shirka haka nan Allah ce wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikin suka ce ku zamo yahudawa haka nan yahuda tara su kuma suka ce ku zamo nasara ta tabi wato kowanne yana cewa a zama shi sai a shirya yahudu su ce ku zama yahudawa sai ku shirya nasara su ce ku zama nasara sai ku shirya qul ka gaya musu ba wannan ba ba wancan ba bal millata ibrahim hanifan ku riƙe addinin annabi ibrahim hanifan wanda ya karkacewa farna saboda hanya guda ɗaya ce hanya ta tauhidi hanya ta musulunci hanya ta gaskiya guda ɗaya ce wa atasimu bi hablillahi wala ta tatafarraqu wa a atasimu bi hablillahi jami'an wala ta wala tafarraqu ku rike igiyar Allah igiya ce guda ɗaya saboda haka za ka ga lokacin da duk ake ta rikici na ɗari kowace ɗariƙa in ta zo ta kance ita ce ta fi kowace eh? abin da yanzu ya lafa duk da yana nan a rubuce kuma su shehin nan kowa da kowa yana jin cewa shi ya fi kowa a cikin ɗari ƙasa amma an san a kano ɗin nan ba irin rikicin da ba a yi ba wacce ce ba wacce ce ba kowa ya ce sa shi ne akan sauran waliyai duka tijjaniya sun ce shehu tijjani ya ce diddiganta ƙadamuhu ala raqabati kulli waliyin ko ala kulli waliyin tun daga zamanin sahabbai har zuwa alkiyama ta tashi kafarsa tana kan wuyan kowane wali ya take kowane wali kaga ya take abu kadiri tunda daga baya shi ya zo abu kadiri ya riga yi za ka yan kadiriya suka ce ba yadda ba suna su ya shi ya ce an lamunce masa manzo Allah ya lamunce masa duk wanda ya bi ɗariƙarsa kawai aljanna ko ba taya aljanna kai tsaye ko mai mutum ya yi wa in amilu ma amilu min al ma'asi duk irin saban da za su yi su je su yi aljanna ce kawai sai sun tafi su ma in kadiriya suka ce ai su ma shehunsa ya ce ba dan kunyar Allah ba da sai ya sauko da aljanna tun a duniya ma mabiyansa duk su shiga yana jin kunya Allah ne kai ba za masa tsari ya ce sai an je can a yi hisabi a yi wane ne to shi yasa ya dakata amma ba dan haka ba tun a nan ma shi zai gama yanke hukunci duk kawai mabiyansa a zo a shiga tun daga nan ya lodi to saboda haka sai a yi ta rikici kowa ya ce nashi shine a gaba wani ya zo ce shi shi ne khatmul awliya idan gaba daya ya daga kan shi an rufe walittaka an rufe walittaka mu a wajen mu walittaka kamar yadda Allah madaukakin sarki ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun saboda haka khatamul awliya gurum huwa akhir mu'min taqumu alaihi sa'a mu'minin karshe wanda daga shi alkiyama za ta shine khatamul awliya ko ba a yadda ba Allah ya ce alladhina amanu wa kanu yattaquna mu'minin karshe wanda daga kansa sai tashi kiyama kuma babu sauran wani mu'mini shi ba wani bane to shine khatamul awliya amma duk wani da za a rubuta khatamul awliya ƙarya ake asali wanda ya fito da bid'ar rufe rufe rufe walittaka wai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shine khatamul anbiya wannan ya zama wani yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wata falala to ya kamata wanda ya a samu khatamul auliya ya kamata a samu khatamul auliya wani ana kira shi Muhammad ibn Ali al-Hakim at-Tirmidhi al-Hakim at-Tirmidhi yayi wani littafi sunan shi Qasmul Awliya a ciki yake fifita waliyai akan annabawa yace ai waliyai ma sun fi annabawa wannan littafin da ya yi ya sa malaman ƙasarsa tirmis malaman garinsa tirmis ba fa tirmizi mai sunan ba ba tirmizi mai sunan ba wannan dan baya baya ne sufi ne shine mai littafin nawadirul usul da ya rubuta wannan littafi malaman ƙasar suka kafirta shi ya gudu ya bar garin wannan littafi na fatul auliya da aka shi ne farkon wanda ya fara kirkiro da wannan bid'a amma ba mu jin sahabbai sun ce sayyidina abubakar shine khatmul awliya ba inda ana rufe walittaka saboda girman takawar mutum to za a rufe ta ne da dawa da abubakar to tunda ko ba a rufe ta da sayyidina abubakar ba wanda ya sai rufe to hanyar Allah guda ɗaya ce amma idan ka ga wanda yana cewa shi wannan hanyar tashi shehin su shi za a bi a samu ɗaukaka a shiga aljanna ba tare da hisabi ba wannan yake a shi kai da yake da wannan lamunin don haka za a biye shi a shiga aljanna ba to haka yahudawa da kiristoci ma suka dinga faɗa wa qalu kunu hudan aw nasara ta tabu ba wai hada baki suka yi suka faɗa ba kowa ya faɗi maganar sa Allah ya dunkule su ya bada hikaya daya yahudawa suka ce a zama yahudawa sai a samu shiriya kiristoci suka ce a zama kiristoci sai a samu shiriya Allah ya ce bal millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushriki nabi ibrahim bai kasance cikin masu shirkai ba don haka duk wanda <coughs> yake bisa shirka to kada ya ce a zo a ga hanyar za a shirya in dai akwai shirka a wannan tafarkin to ba tafarki ne na musulunci ba ba tafarki ne na annabi ibrahim ba tafarkin annabi ibrahim babu shirka a ciki qulu amanna billahi ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar mana wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbaq wa ma utiya musa wa isa وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أبن لا كفر فينا كل لك الله littafin Allah maɗaukakin sarki ko rike abin da aka saukar wa annabawa ƙarshen littafin da aka saukar a wannan al'umma ta aiki da shi shine alkur'ani saboda haka ku kun littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan shine shirya amma ba wani abu daban ba wa qad sabata fi sahihi عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم خير البرية يا ذو أتكل لتاف البخاري أو لتاف المسلم لتاف المسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم يا بأن النبي إبراهيم دكي وشيني خير البرية شيني ما في تيتن ألتا yadda yake a cikin sayo muslim daga anas radiyallahu anhu wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce wa manzo Allah ya khairal bariya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaka Ibrahim alaihi salam wannan take ne na annabi Ibrahim alaihi salam ba wai yana nufin shi ba khairul bariya din bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana sayyidu waladi adam ana sayyidu waladi adam annabi Ibrahim ya shiga cikin waladu adam don haka shi ne shugaban su to amma annabi sallallahu alaihi wasallama baya son alfahari a koda yaushe wannan take ne na annabi ibrahim khairul bariya na ne wa illa abun annabi sallallahu alaihi wa sallama shine afdalul khalqi bil islam da yake ana sayyidu waladi adam har ma mala'iku annabi sallallahu alaihi wa sallama yana gaba da su a daraja yana gaba da su a falala fa huwa afdalul anbiya'i ba'da an sallallahu alaihi wa sallama bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama me bi masa a falala shine annabi ibrahim wa huwa khalilullahi ta'ala kuma shine badadayin Allah madaukakin sarki masoyi na kusa ga Allah madaukakin sarki wa qasabata fi sahih ya zo a cikin ila yau littafin muslim an annabi sallallahu alaihi wa sallama min ghairi wajhi daga ruwayoyi daban-daban annahu qala manzo Allah ce inna Allah takhazani khalilan Allah ya rike ni badadayi masoyi na kusa ta takaza ibrahim Khalilin kamar yadda ya riki annabi ibrahim masoyi na kurkusa wato kulla ita ce soyayya ta kurkusa duk wata soyayya a bayan ta yadda Allah ya riki annabi ibrahim da wannan matsayi na kulla na shine badaɗai to haka ma ya rike ni da wannan matsayi don haka a duniya kakaf tun daga farkon halittar ta har zuwa tashin kiyama khalila ar guda biyu khalilur rahman guda biyu ne shine annabi ibrahim alaihi da annabi muhammad sallallahu alaihi su kadai ne suka cancanci wannan mataki na khullatur rahman manzo Allah yana cewa law kuntu muttakhidan min ahli al-ard khalilan لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه من قال صلى الله عليه وسلم يكي سوى دا أتي ذلك يا زما badaɗayi na ya cancanci martabar kulla a soyayya ita ce martaba ta ƙoli ta ƙarshe da wani zai samu wannan matsayi to da a sayi abubakar sai dai ni wannan matsayi tsakanina ne da ubangiji walakin na sahiba kum ba. ma'abocin ku yana nufin annabi yana nufin kansa yace khalil ne na ubangiji don haka ba zai zama khalilullah wa khalilu ghairillah ba don haka kullasta. tsantsar soyayyarsa ta koli ya taƙaita ta ne ga Allah shi kaɗai da a ce zai yi irin ta ga wani to sai na abubakar zai yi haka dai yana cewa la yasayanna fil masjidi khawqatun illa suddat illa khawqata abi bakr kada a bar wata yar kofa wacce take kaiwa zuwa ga masallaci na ta jikin wani gida face an toshe ta an rufe ta sai dai ta sayyidina abubakar kawai ƙofarsa da za ta kai ga masallaci ita a barta wannan ishara ne zuwa ga khalifancinsa shi kadai ne yake da wannan matsayi kuma khalifa ya fi kowa bukatuwa zuwa ga masallaci duk abin da ya taso zai yi ƙoƙarin tare mutane a masallaci don haka zai fi kowa bukatuwar kusanci da masallaci don haka aka ke a bar shi kofarsa ta kowa a rufe amma ban da tashi akwai wasu hadisai da suka zo suka yi maganar saddul abwa sai na ali akwai su akwai irin sa hadisin zaid ibn arqam da hadisin aisha da hadisin abu sa'id al-khudri da sauran a cikin musnad da imamu ahmad da sunan nasa'i al-kubra ko qasa'is ali na nasa'i da musnad al-bazzar da wasu littattafai banda waɗannan cewa wasu habban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi kofofi direct zuwa masallaci manzo Allah ya umarni kowa ya rufe tashi banda ta ali ita kadai a batta zuwa ga masallaci wasu daga cikin malamai sun ce waɗannan waɗannan hadisai da suka zo masu magana akan barin kofa ta sayyidina ali hadisai ne na ƙarya waɗanda shi'atul rafida shi'a rafida suka kirkira dan jin waccan falala ta sayyidina abubakar da aka ce la yabqa yanna fil masjid khawfatun illa suddat illa khawfat abi bakr suka ga to shi ma ali ya kamata a samo masa irin wannan hadisai sai suka kiri nasu hadisan da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sahabbansa su kokkulle su tattoshe kofofin su wanda suke zuwa dare zuwa masallaci sai kofar sayyidina sai kofar sayyidina wanne to ina ruwan shi'a da hadisin ka kai wannan bukari ne naka amma shi shi'a yana nashi bukari to sai sa ibn al-jawzi a cikin al-mawdu'at yace duk ƙarya ne ɗan shi'a ne suka tsiro su li yuqabilu bi fadl abi bakr inda ahli sunna ahli sunna sun samu hadisi ingantacce na falala abubakar to ya kamata su ma su samu na falala sayyidina ali irin wannan ibn taymiya ma abin hadis sunna ya rushe hadisi ibn taymiya a minhajus sunna wasu sun yi kokarin su tashi hadisin daga ciki akwai ibn hajar ya inganta wasu hanyoyi shi a cikin fatul bari ya ce kuma bai ci karo da wannan ba na farko wannan na sayyidina abubakar ya faɗe shi ne a ƙarshen rayuwarsa saura ka ga na sayyidina ali in har ya inganta shi ne na farko sannan wannan qala hu qabla mawtihi ayyam kamar yadda ibn taymiya anan gaba zai sanar sannan suka ce akwai bambanci tsakanin kofa da alkaufa ko alkuf kofa kofa ce wacce ke kallon take kallon masallaci wanda da an bodo ta za a shigo cikin masallaci amma ko wannan ita kofar a cikin masallaci take saboda haka wannan ta fi shigowa masallaci waccan kofa ce wacce take hada ka da masallaci wannan kuma kofa ce take hade da masallaci akwai bambanci ka ce sayyidina abubakar ya fi samun falala dan shi kofar da aka ce a buɗe masa shi kofar ta da take haɗe da masallaci wacce take dakilan masjid amma babu wancan kofar saki wanda tana kallo masallaci aka ce abin nan wasu malamai suka ce ai shi ba ya da wata kofa sai wannan in an toshe su ta ina zai shiga za ce a ban masa kofar ta amma da yawa daga cikin malamai dan shi kansa hafiz ibnu hajar a cikin fathul bari wasu hadisan da suka zo da wannan batun kofa sai na alifin da ya gyara su ba gyararru ba ne ba gyararru ba ne aka duba cikin silsilar ta'ifa na albani juz'i na bakwai da juz'i na goma ya kawo wasu daga ciki kuma ya yi magana a kan rashin inganci gabanin sa ibn jauzi a cikin al-mawdu'at yayi biyoyi sai fi kowa ba a ran muhimmanci dan har risala yayi sunan tashaddul aswaq bima warada fi sadd fi sadd al to shi ya kawo waɗannan duk kuma ya gyara amma hadisai ne wanda su mara gurbi ba su da kyau abin da ya inganta a cikin sayyid bukari da sayyid muslim ne a rika kowace kofa sai ta sayi sayyidina abubakar ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna al-qubur masajid wadanda suka gabace su sun kasance suna riƙon kaburbura a matsayin masallatai masallatai ko guraren ibada masajid guraren sujjada mawada ila sujud ma'ana guraren ibada sawa'un an gina shi da siga ta masallaci an kewaye shi da gawo an yi masa gurin liman ko ba a gina shi da wannan siga ba in har ana yin ibada a gurin to an rike shi an rike shi masajid kalmar masajid ta kunshi gurin da ake mawadi'u sujud ta kunshi kuma guraren da ake sujada al-jawarih wal makan ko wal amakin don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yattafizuna al-qubur masajid yana nufin guraren bauta don haka duk gurin da za a ware ya zama makabarta ce bai halatta kuma a rike shi gurin bauta ba wannan hadisai sun zo barkatai suna hali ga wannan yana daga cikin ma abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiki da shi a rashin lafiyarsa ta karshe la tattakhidhu al-qubur masajid fa inni anhaakum an zalik yana daga cikin kalmomin sa na karshe da ya bar duniya akan kada ku kuskura ku mai da masallatai ko makabartu su zama masallatai kan kuskura ku wannan ina muku gargadi ina hana ku uhadhirukum ina jan kunnen ku akan wannan manzo Allah yana yin haka don sanin cewa da yawa daga cikin wannan al'umma za su kama ta farki irin na yahudu da nasara din la tattabi anna sanana man kana qablakum azwa al-qazzah bil qazzah fibran li fibr hatta walau dakhalu juhra dabb la dakhaltumuhu manzo Allah ya san da wannan kuma ya taɓa faɗa sai kun bi hanyoyi irin na waɗanda suka gabace ɗani da ɗani ko da za su shiga rabin damo duk da kuncinsa sai kun kusa kun bi ko abin ma ba wani abu bane mai sauki in dai suka yi sai kun yi kokarin ku to kuma za ga ai gaskiyar fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba wata shiga ta samari da suke yi wannan kai ka kalle ta sama da ƙasa ta kowane bangare sai ka rasa abin sha'awa a ciki amma dai yana so yana kuma birge ki haka ne a ina ya gani wani arne ne a amerika ko a ingila ko a brazil ko a ina ne wani dan kwallo ko waye yake shi wannan shi kawai yasa yake shi ko da ko abin ba zai taɓa birge ka ba wannan shi ne zuyyina da hutu a amali an kawata musu mummunan aikin su aiki ne mummuna amma yana ganin shi mai kyau to haka nan waɗanda suke riƙar masallatai kaburbura har aka samu daga cikin malamai ma har wasu littafai suke yi wai su kare wannan kamar yadda al-gumari ya yi ta irkalar sa ihya'ul maqbur wai raya waɗanda aka binne a kabari ta hanyar a yi masallaci a kan su a yi waye a yi waye ya yi risala guda yana kare abu ga fa sai barkatai a bukari muslim na sa'i waye waye ga sunan suna cewa kada a yi kada a yi ya ce ai in an hana ne in su za a bautawa amma in ba su za a bauta ba Allah za a bautawa su dan a girmama su ne ba komai kuma aka rasa abin da za a yi hujja da shi sai a ce ai fasal ai kabarin manzo Allah sallallahu alaihi shi ma a cikin masallacin sai ka ina ina cikin wannan hujja wato kaga malami fa kana ganin girman sa amma zai ga maka wannan tare da cewa fa ya karanta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama har ya bar duniya kabarinsa ba a cikin masallacin su kabarinsa yana cikin ina a ina aka binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗakin da na Aisha ɗakin da na Aisha masallacin sa nan ake taruwa a yayin jami'i an taba cewa sahu ya shigo nan baya akwai katanga tsakanin ɗakin Aisha da masallaci saboda ka ya san da wannan zamanin sayyidina abubakar zamanin sayyidina umar ya dan faɗaɗa masallaci ba ya faɗaɗa shi ta wannan bangaren ba zamanin sayyidina usman ya faɗaɗa masallaci bai faɗaɗa shi ta wannan bangaren ba sai zamanin waye aka faɗa shi an shigo da wannan zamanin abdul malik ibn marwan a lokacin aka shigo da wannan abdul malik din nan ba sahabi bane ba tabi'i bane shi ya zo ya yi wannan aiki ɗaya ne daga cikin sarakunan banu umayya lokacin da ya yi su abu sa'id al-khudri abin nan su sa'id ibn al-musayyib ba irin inkarin da musulmi ba manyan tabi'ai da suke duk an karanta wannan kuma a zo ana hujja da aikin wani sarki na bani umayya to sai ta hujja da kashe kashen rai da yayi kace ya halatta a zubar da jirin musulmi ba shi ya jagoranci yakin da ba shi ne shugaba ba wanda ya tura hajjaj aka je aka yaƙi maka aka zubar da jini aka farfasa ka'aba aka kashe abdullahi bin zubair ba a lokacin filafar abdullahi bin marwar ba a lokacinsa ya nada a abin nan hajjaj a kufa ya karkashe bayan allah ya karkashe irin su sa'id bin zubair don sai kai hujja da wannan kuma to idan har aikinsa ba zai zama hujja ba dan menene zaka dauko wannan kai hujja ne saboda haka wannan ba hujja ba hujja tana nan cikin abin da Allah ya faɗa da manzansa manzansa gargaɗi ya yi gargadi ya hana ya hana yana na shiri a cikin abin saboda haka aikin Abdul ibn Marwan ba zai taɓa zama hujja ba ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an zalika ina muku gargadi kada ku riƙi kaburbura wuraren ibada wa kullu hadha fi sahih duk wanda yana cikin muslim ko bukhari wa fihi annahu qala dhalika qabla mawtihi bi ayyam kuma a ciki a tabbata manzo Allah yayi wannan magana kafin ya bar duniya da ɗan kwanaki wa zalika min tamami risalatihi wanda yana daga cikin cika sakonsa da Allah ya dora masa ballig ma unzila ilayka min rabbika yana daga cikin wannan tamama tahqiqi mukhalalatihi <coughs> wannan yana nuna cikar tabbatar da zamantowarsa badadai masoyi na ubangiji allati asluha mahabbatu Allah ta'ala lil abdi wa mahabbatu al abdi lillah bawa ya so Allah Allah ya so bawa bawa ya so Allah soyayya ta ƙarshe muntahar soyayya da babu kuma wata sama da ita haka nan Allah ya so bawa soyayya ta ƙarshe soyayya ta ƙoli to wannan ita ce kulla banda annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ibrahim babu wanda ya samu wannan matsayi mu ahlus sunna muna tabbatarwa da cewa Allah yana son bayinsa masu da'a kowa gwargwadon biyayyarsa ga Allah gwargwadon da'arsa gwargwadon kudu'insa gwargwadon irin soyayya da Allah ke Soyayya soyayyar nan fage ne mai faɗi mai faɗin gaske ba shi da gaci ba ka iya idan abin da yake tsakanin soyayya ta koli da soyayya ta ƙarfi soyayya ta koli ita ce wannan da annabi sallallahu alaihi sallam ya samu da annabi ibrahim ita ce kulla soyayya ta ƙasa ƙasa ita ce soyayyar da Allah yake yi wa man kana fi qalbihi misqalu dharratin min iman wa bayna dhalika marahil marahil kathira akwai matakai matakai matakai wani saman wani wani saman wani tsakanin ta koli da tsakanin ta ƙarfi kowanne yana iya samun gwargwadon abin da zai samu na soyayyar ubangiji Allah ya ba da labari yana son wasu daga cikin su kamar yadda ibn taymiya zai kawo mana ayoyin a nan gaba yana san masu tsoron Allah yana son masu adalci yana san waɗanda suke yaƙi fi sabilillah ka annahum bunyanun marsus yana san yana san masu tsarki yana san kaza yana san kaza Allah ya faɗi wannan a gurare da dama kenan Allah yana san wasu cikin bayansa su ma kuma bayi suna san ubangiji fa sawfa ya'ti Allahu bi qawli yuhibbuhum wa yuhibbunahu wannan ita ce aqida ta ahlus sunna tabbatar wa Allah mahabba yana so ba kamar yadda jahmiya suke cewa Allah baya so baya so suna kore soyayya ta ubangiji asali wanda ya fara kore wa Allah soyayya yake lam yattakhidh Allah Ibrahim khalila wa lam yukallim Allah Musa taklima farkon wanda ya fara yin wannan a duniya shine Al-Ja'd bin Dirham malamin Jahab ibn Safwan wanda aka ce Khalid ibn Abdullah al-Qasri wani gwamna a Basra shi yayi ne da shi ranar babbar sallah bayan ya gama hudu ba yace to ga Ja'd ibn Dirham yana riya cewa Allah bai riki annabi Ibrahim khalila ba bai riki a bai yi magana da annabi Musa ba yayi kaza yana korewa Allah tufofinsa don haka zan yi layya da shi kuma ku layya da shi ku yanka ababen layya ku ni ma zan yanka nawa ya sauko yanka shi to ko istar ta tabbata ko ba tabbata ba ja'a ibn dirham shine farkon wanda ya fara fito da wannan akida jahan ibn safwan ya kwaikwaya a wajensa saura kuma firak wasu ƙungiyoyi karkatattu da suka zo suka dinga tsotsana kowa gwargwadon yadda zai iya tsotsana daga aqidar jiha aƙidar jihar da ba ita ce ta ta'til gaba ɗaya sifofin Allah a rushe shi ya ce Allah ba shi da wata sifa kawai za su ne mujarrad an kulle sifat saboda ka irin su kudura irada sabuwaye duk baya sifanta Allah da in ka ce ya Allah ko ka ce ya rahman ko ya rahim ko ya sami ko ya basir duk abu ɗaya ne zatin ubangiji kake ambata ba wata sifa ce ka sifanta shi da ita ba mu'tazila suka zo suka karɓi wani bangare na ra'ayoyinsa suka bar wani a sha'ira suka zo suka karɓi wasu suka bar wasu don yana daga cikin aƙidar a sha'ira ba sa tabbatarwa Allah mahabba suna cewa Allah baya so inda za ka ɗauki tafsirai da aka rubuta shi da alƙalamin ash'ariyanci ko da tafsirin jalalain wani za ga inda duk yuhibbu ta zo za a ce maka yuridu isabatan ko yusibu yana nufin ya sakanta muku ko yana sakanta muku wannan shine tawili ana so a ce maka ba yana so ake nufi ba yana sakantawa ake nufi ba so bane takayya dan sun ce wai so wai ai riqatul qalbi ne wa mai wa mai mayalanul qalbi ila al-mahbub wai zuciya ce take yin laushi ta karkata zuwa ga abin wai kuma Allah ba za ta kimanta shi da haka sun ce wannan ita ce soyayya Allah ya sa da adam mai ji mai gani to amma sai ce ai jin sa da ganin ba irin na Allah bane to shikenan duk wata sifan ma sai ka faɗi haka soyayya ta ubangiji kada ka sifanta ta da irin kai taka soyayya ba shikenan ba yanzu a cikin sifofi na da ake ta korewa a ce za a korewa Allah sifatun zafiya na shi irin su Aliyadu. hannu a ce ai Allah bai da hannu tabarakallazi bi yadihi al-mulk a ce kudrarsa ake nufi ba hannunsa damin ai hannu gaba ce tunda muna da hannu shi bai kamata kalmar hannu suna ne kalma ce wacce a ƙarƙashinta abubuwa da yawa za su abin akwai abin nan sauro yana da hannu raƙumi yana da hannu mutum yana da hannu amma don hannu iri ɗaya ne amma kuma duk sunansu hannu kamar yadda ya zo a cikin hadisin suraka fasahat ya da farasi aka sifanta kafafuwan dokin suraka na gaba da hannu irin hannunmu ne mun yadda da bambanci tsakanin halitta ma da halitta to dan me ba za mu yadda akwai bambanci tsakanin alkhaliq wal makhluq ba idan har ana iya samu bambanci tsakanin sifar makhluq al makhluq wal makhluq ma al ishtiraki fil ism wa tabayun fil musamma dan me ba za a samu wannan tsakanin sifar Allah da malikin sa al farq huna a'zam bambancin da ke tsakanin Allah mahalicci da abin da ya halitta ya fi girma za ka tabbatar da sifa ka kore kamanceceniya laisa ka mislihi shay sai ce kuma wa huwa samiul basir ya kore tamfili ya kore kwatance keliyarsa da wani halitta wani daga cikin halittarsa amma kuma ya tabbatarwa da kansa gani ya tabbatarwa da kansa ji tare da cewa a cikin halittu ma ana kwatanta kowa na da jinsa yana da ganinsa amma akwai bambanci a tsakanin jin wannan da ganin wannan da jin wancan da ganin wancan to shi yasa ibnu taymiya yake cewa asluha asalin kulla mahabbatullahi ta'ala lil abdi wa mahabbatul abdu lillahi khilafan lil jahmiya masu bin aqidar jahmiya wa fi zalika tahqiqu tauhidillah a cikin haka akwai tabbatar da tauhidin ubangiji wa alla ya'budu illa iyyah kuma kada a bauta ma kowa sai Allah shi kaɗai idan ya zama na soyayyar ka gaba daya soyayyar ka ta kula Allah zaka yi wa to kaga ba yadda za ka dauki haƙƙin ta ka ma waninsa raddan ala ashbahil mushrikina raddi ga waɗanda suka yi kama da mushrikai masu ɗaukan haƙƙin ubangiji su ba wa wani Allah masu ɗaukan haƙƙin Allah da sifofin Allah da bauta ta ubangiji su yi wa waliyai kaga sun yi kama da mushrikai wa fihi raddun ala rafida da kuma shi'ar rafida alladhina yabkhasuna as-siddiq radiyallahu anhu haqqahu waɗanda suke tauye wa sayyidina abubakar haƙƙinsa suke tauye wa sayyidina abubakar haƙƙinsa wahum a'zamul muntasibina ila al-qiblati ishrakan bi ibadati ali wa ghayrihi min al-bashar sun fi kowa cikin halittun Allah yin shirka ta hanyar su hada ali su dau sifar Allah ko haƙƙin Allah su bawa ali ko su ba wani limami daga cikin limaman duk cikin al-muntasibina masu jingina kansu zuwa ga al-qibla ta musulunci babu waɗanda suke shirka wajen ibada su bauta wa a'imma su bauta wa limamansu kamar yadda shi'a rafida suke wanda duk ka gan shi yana irin wasu ayyuka na shirka to za ka samu ya kokoi wasu abubuwa da su <clears throat> hatta ɗariƙun sufanci abubuwa da dama sun kwaikwayo su ne daga shi'a akwai wani malami da ɗaɗɗe da ya taɓa rubuta littafi akan inda shi'a suka yi kama da sufaye kuma ai ba sai an yi nisa ba ko kai a nan ka gara ido ai ka za ka gani wani abun ma tare suke haɗuwa su ko ba ka ba wani abun ma a haɗa suke yi saboda za ka ga yanzu in ka ɗauki batun firka firka ta sufaye wani gwado wanda ake cewa wannan wali ya lulluɓa ma wannan shi ma ya lulluɓa almajirin shi ma ya lulluɓa firka ta sufaye za a ga tana cikewa ne da sayyidina ali shi aka ce wa manzo Allah ya fara rufa masa wannan gudan shi ma ya rufa ma wani shi ma wani haka aka yi ta rufawa to duk wanda ya samu aka rufa masa to shi ya samu babban sanadi ita ce ta sufiya za ga suna cike ta ne da da sayyidina ali akwai wajhu shabahi da yawa tsakanin shi'a da sufaye kamar yadda akwai wajhu shabahi wato tsakanin yahudawa da shi'a akwai wanda ya littafi musamman ya tattara gur abubuwa da dama inda yahudanci a littafan yahudawa za a ganshi kuma sai ga shi a bakin yan shi'a saboda haka abin sai tiki can zuwa ga yahudawa ba ba ruwan na ali ba ruwan ja'farul uh, abu abdullahi sadiq ba ruwan duk waɗannan al'imma ba babu ruwan waɗannan limamai goma sha biyu da suke cewa su ne shugabanninsu duk ƙarya suke to shi ne yace wannan hadisin yana nuna raddi yana raddi mai ƙarfi ga shi'a waɗanda suke tauyewa sayyidina abubakar haƙƙinsa suke kafirta shi suke cewa azzalimi ne suke cewa in annabi isa ko abinda in mahadinsu ya bayyana zai je ya sa a tono su daga kabari a musu bulala ta azalim a yi musu haji to in ka koma littattafan shi'a za ka ga abubuwan da suke shirka shirka da ɗaukar sifofi na ubangiji a jingina wa a'imma limamansu sun san gaibi sun san abin da zai kasance da abin da ya kasance da abin da ma bai kasance ba nan gaba zai kasance duk sun sani limamansu kowane limaminsu ya san san da zai mutu da inda zai mutu da awar da zai mutu duk sun san wannan babu wani sirri na ubangiji face sun san shi a cikin littafin masharikul anwar na rajabul bursi sunan shi masharikul anwar al-yaqin fi asrari amirul mu'minin amirul mu'minin suna nufin sayyidina ali bisa ga ƙarya da buhutani kage suka ce wai sayyidina ali ne yake cewa ana indi mafatihul ghaibi لا يعلمها بعد رسول الله إلا أنا أنا لي الحساب أنا صاحب الصراط والموقف وقاسم الجنة والنار بأمر ربي أنا حقيقة الأسرار أنا مورق الأشجار أنا مونئ الثمار أنا مفجر العيون أنا مجرى الأنهار أنا خازن العلم أنا قور الحلم أنا أسماء الله الحسنى التي أمر, أمر الله أن يدعى بها أنا ذلك النور الذي اقتبس منه الهدى أنا صاحب السور أنا مخرج من في القبور أنا صاحب يوم النشور ليبروا الله akwai abin da ya bar duk ya ce nashi <laughs> to Allah kuma kaga baya da komai kuma yana ta kulle yau mun fi to me yake yake nan ya ce duk yake waɗannan abubuwa har ta nunar ƴaƴan itatuwa shi yake sa su nuna ruwan da zaka sha shi yake dukugo da shi ilimin da za a samu shi yake ba da shi shiriya shi yake ba da ita bishiya shi yake fito da ita shine asma'ullahi husna din to me ya rage wa Allah shi kuma to wannan su kuma su ne sufofin gausi a ɗariƙa su ne sufofin ƙudubi dukkan gudanar da duniya a hannun su babu ya? a cikin biharul anwar na majlis almajlisi wani katafaren arnan shi'a ne da ya littafi wajen su ɗari duk shirka ce a ciki yake kura yace yana daga cikin tawili na ɓoye na wannan aya kai dai anan ka san ayar suratul kafi a bisa a bisa harshen zulkarnai amma man zalama wanda ya zalunci fa na azibu mu a matsayinmu na shugabanni za mu yi masa horo a nan duniya zulkarnai shi ke faɗar wannan thumma yuraddu ila rabbih sannan kuma ya koma a mai da shi zuwa ga ubangijin sawa Allah fa yu'azzibuhu azaban nukra ya masa azaba mai munin gaske wannan sai kana karantawa baka taba kawo wata ma'ana ba shi yace amma man zalama fa sawfa nu'azzibuhu za mu yi masa azaba wanda dai yayi zalunci thumma yuraddu ila rabbih ila aliyin shi da rabbih din sannan a mai da shi zuwa ga ali sayyidina ali tunda sun ce hisabi duk na ne raba wutar dan wutar dan aljanna aikin sani, kaga ai kenan za a mai da shi za a mai da shi zuwa gawa zuwa ga ali inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum suka ce alil bait su ake nufi duk ku gama abin da kuke za ku dawo wajen mu ahlul bai? sannan kuma mu muku hisabi sai na ali da ƴaƴansa su za su in ka mutu turin su za ka koma su za ka yi musu sallah saboda haka shi ila rabbihi sai na ali shine rabbu din wai shine rabbu din saboda shi aka wakiltawa tarbiyar duniya halittu gaba daya don haka ya zama rabbu duk tarbiyar mu a hannunsa take in kana karanta babu littattafan da za ka ga shirme wato wani abin ba maimakon ma ran kai bacin dariya ma sai ta kusa abin nan don wautar ta fito karara ya kamata a ce mutum yana da hankali ma bai irin wannan wautar ba za ka samu irin wani wasu irin shi shi'a irin littattafan shi'a in ka ɗauki wannan alkashi ko usulul kashi wato shi dai an ce shi wannan shi ne mafi ingancin littafi a gudu kamar yadda kake ce bukhari shi ne mafi ingancin littafi a alkur'ani to al-usulul kafi shi ne mafi ingancin littafi a gudu shi amma irin abin da yake ciki na tabargaza da tobara wato abin zai baka mamaki to sai sa kuma kana karantawa sai wani ai rabin sa bai inganta ba ah, shi ne fa mafi inganci to dai rabin sa bai inganta to wanne ne ko mai inganci wani ya ce ma ai cikin sa abin da ya inganta rubu'i ne kawai uku bisa hudu duk ba su inganta ba sai ce akwai hadisai dubu kaza a ciki ba su inganta ba kuma an ce shi ne mafi inganci littafin to shi yasa ibnu taymiya yake yake sifanta su da cewa duk a cikin firar su ne akzabun nasi fil naqliyat wa ajhaluhum fil aqliyat in za su kawo abu a matsayin ruwaya sun fi kowa ƙarya in za su kawo abu a matsayin hujja ta hankali sun fi kowa wauta babu wanda ya kai وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بإبادة علي وغيره من البشر سوسك في قوة شركة وجنبوتا الله da haɗa shi da ali da sauran limamansu daga cikin mutane suka fi kowa wani babu aƙidar da take in aka bata ita kaɗai ba za ta yi ta rubuta kanta irin shi'a shi yasa suke iya shi yasa suka ɗauki aƙidar taƙiya har aka ce ma ita ce addini in kana shi addinin shi'a to in kana so ka zama mai cikakken mai addini a shi'a ka zama mai taƙiya kada ka dinga yaya ta sirrin saboda in za a yaya ta sirrin to ba wanda zai shigo tafiyar to ma sai a fake da koke-koke wai an zalunci an zalunci ali an zalunci alal baiti a yi ta wasu koke-koke an gina addinin akan wannan ahalin baiti ali an yi masa kaza fadima an soke da an da umar ya dake ta ana ta kuka wanda bai san kan abin ba sai dauka iya na aka tsaya shi ma sai shiga ayi da shi su za su kara haƙƙin da ciki kuma akwai mugun dafi wanda bin sa rushe addini ne gaba ɗaya zandaka ce ta ƙarshe a cikin addinin shi'a shi yasa za ka ga kaga ai tijjaniya tijjaniya na ai daga baya ma ta fito shi'a ta fi shekara dubu amma har yanzu ya wuri nawa ne aka ake shi a saboda kowa ya ji abin sai tsika jikinsa ta tashi ko ya dan matsa ya ji kuma tafiya ta to shi yasa aka kawo batu taqiya a dinga boye abin fa a dinga boye abin fa a daina faɗa a tsaya dai kan wannan maganar an yi zalunci a yi wannan kuke-kuken shi ke a daina fitowa duk da cewa wasu wasu wasu wannan takiyar ba za ta yi ba ba yadda za a yi kullu ina in billazi fihi yanzahu kowace kowane kwano yana yana tafasa ne da abin da yake cikin sa to ko ya so ya takiyar wani kun sai ka ji ya yi kubutar baki sai yasa lokacin da aka yi ta tsakanin su da sunna a a channel din al-mustaqilla aka je aka dauko wani wai shi tijjani samawi wai shi da shi da wai sunna ne amma ya gane shi'a sai gaskiya ya zo zama dan shi'a mutumin Morocco ne yana America yanzu aka je aka ɗauko shi to shi da yazo sai dinga faɗar abin karara saboda haka sai dinga ɗauko ka saukaran shi'ar yana faɗa a cikin abin nan a channel television da duniya ake kallo wani ɗan shi'a da suke tare mai mara masa baya sai dinga cewa a wannan fa sabon tuba ne kamar <laughs> tuba da kira shi kuma an ɗauko shi ne daga amerika aka kawo shi aka kawo shi ingila don ya zo ya kare shi'a amma shi da ya zo sai ya dinga ɓaro ta in zai buɗe maganarsa sai ya zagi abubakar da umar da usman da ya tsine musu to jama'a kuma duk sai sa ya tashi sai ɗaya yake cewa a yi shi wannan a daina ɗaukan mu shi sabon tuba ne Allah ya sauke وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ina so a wayar masa da kai dangane da hukuncin wanda zai roƙi wani abu ya ce dan annabi ko dan mutuncin annabi Allah ya yi masa kaza malam ko hakan ya halatta a babu wanda yake da tantama yake da shakka akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da daraja yana da matsayi wanda Allah ya ɗaukaka shi gare shi matsayin da ba kowa yake da shi ba a cikin halittu wannan duk a cikin karatuttuka na sunna ko yaushe ana ta faɗar wannan ko a cikin karatunmu na yau akwai wannan bayani to amma wannan ba shi yake nuna kuma abinda duk za ka yi ba ka yi shi gwargwadon yadda hankalinka ya baka kana buƙatar ka san yaya musulunci ya zo da shi musulunci ya zo da hanyoyi na tawassuli wato yin tsani zuwa ga Allah ana yin tsani zuwa ga Allah ta hanyar yin aiki na kwarai ka roƙi Allah da shi iqra'ul qur'ana was'alullah bihi kamar yadda manzo Allah ya ce ku karanta alqur'ani ko roƙi Allah da karatun qur'ani ana yin tawassuli da aiki kamar yadda zo a cikin hadisin mutane uku da suka shiga kogo kogo ya rufe da su dukkaninsu kowa ya yi tawassuli da aikin da ya taba yi na alkhairi domin aikin mutum shine aikinsa da zai nemi Allah ya dubi wannan aikin ya yi masa wani abu ana takanka maka ne bisa ga aikinka ba bisa ga aikin waninka ba yadda ba za ka ɗau laifin waninka ba haka nan ayyukan waninka haka kawai ba za a ɗauka a yi maka sakayya akan aikin wani ba saboda ka darajar mai daraja tashi kai kuma abin da aka ɗora maka ka yi aiki ka yi aiki kwatankwacin nasa don kai ma ka samu abin da za ka yi tsani da shi zuwa ga Allah saboda ka a tawassulul mashru tawassuli da shari'a ta zo da shi akwai yin tawassuli da aiki ka yi sallah ka roƙi Allah bayan sallah ko cikin sallah kana roƙon Allah a cikin sallah wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wannan tawassuli ne da aikinka kamar yanda zaka iya yin tawassuli da sunayen Allah masu tsarki domin kiran Allah da sunayensa masu kyau ibada ne walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ku roƙe shi da su shi yayi umarni karɓar wannan umarni kai aiki da shi ibada ne don kana iya roƙon Allah da sunayensa mafiya kyau waɗanda suka fi komai kyau wannan tawassuli ne bi asma'illah kana iya tawassuli da addu'ar wani wanda kake tsammanin nagarta tare da shi ka ce dan Allah ya yi maka addu'a ana tawassuli da wannan shi tawassuli da addu'ar wani kamar yadda sahabbai sukan zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya musu addu'a akan abu kaza matar da ta zo tana fama da farfadiya ya mata addu'a mutumin da ya zo makaho yana son annabi ya masa addu'a ya samu gani wannan duk tawassuli ne da addu'a ana yin tawassuli bi du'a'ir rajul salih ruqya nan take shigowa ruqya da kuga ana yi tawassuli ne bi du'a'ir rajul salih wani mutum ne da kake tsammanin nagarta tare da shi sai ka nemi yayi ma marar lafiyar ka addu'a tawassuli ne bi du'a shi ne ya zama sana'a ne kowane ma dan damfara sai ya zama mai ruqya to yaya za a shi sarki rajul salih din ne ملبسه حرام ومشربه ومطعمه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له sai zo ya bude ya sa tayar bot ka zo har da in karkaci a duba a ga kana da kudin kana da kudin har kwantar da kai za a yi akwai masu yin rubuya da yamma akwai masu yi da daddare akwai masu yi da safe wannan shine a tawassul bil du'a an fitar da rubuya din daga hanyar ta shari'a turbar ta shari'a rubuya an fanar da dan uwanka musulmi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai yayin da suka tambaye shi man istafa abikum an yanfa akahu falyaf'al yayin da suka tambaye shi game da ruqya wanda zai iya amfanar da dan uwansa to yayi amma mutum ya zo gurin ka ce kudin kati 500 700 shine ka zama mai amfanar dan uwanka ba ya da shi ba zai juya dole ne ya juya ba ya da shi sai yana da shi za ka yi masa ruqya don awa daya karatun awa daya akwai kudin sa dari kaza ne awa ta ƙare an tsaya sai ka kawo ya eh, dama magana ya warke abata so ba sai ka ci ko kudin wannan dajal ne dajal ne ba ruƙuya ba ne ruƙuya sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama ba su mai da ita sana'a ba waɗanda suka yi ruƙuya aka ba su wani abu annabi ya ce inna a haƙa ma a alaihi ajiyar kitabullah ba su fahimci abin kamar da shi sana'a ai da shi kenan sai su su bude shagon rukuya amma ba su yi wannan ba dan ba haka ake nufi ba ba ana nufin ka je kamar da abin sana'a ba su ma ba sana'a suka dauki abin ba in ka karanta hadisin abin sa'id al-khudri da yayi maganar kissar zaka ba wai sana'a suka dauki abin ba wucewa ce suka zo yi ta gani suka nemi a bakunce su aka ce ba za a karbe ku a matsayin baki ba aka kori sai ga wani ya shiga larura yana neman taimako kace to ba za mu taimaka muku sai kun kawo kaza kaga wannan ba magana ce ta an maida abin sana'a ba to ruqya tana shiga cikin at-tawassulul mashru' dukkan wani tawassulin da ba wannan ba tawassul ne mamlu zai iya zama tawassuli na bid'a irin dan darajar wani darajarsa sa tana nan darajarsa ce amma kai ba a ce ka makale wa darajarsa a yi maka wani abu ba a'a kai ma ka nemi taka darajar ka roki Allah da ita in yana nan zai iya maka addu'a amma in baya nan to sai ka nemi kuma taka Allah ta ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila wa kulima alwasila inda malan suka ce bi amali fa, ta hanyar ku yi biyayya ku yi aikin da'a kuma ku samu tsani zuwa ga Allah in har tsanin wani ya ishe mu shikenan me za a ce taqullaha wabtaghu me za mu nema ai an riga an nema mana sai kowa ya makale kamar da aka kowa in ya makale wa shehin sa shikenan shikenan sai sai mu ce shikenan ba magana kuma sai mun yi wani aikin da wanda ba me zamu nema ai an riga an nema mana to kowa neman tashi yake yi sai ka roki Allah da abin da ka nema iqra'ul qur'ana was'alullaha bihi to akwai kuma tawassulin da zai zama na shirka wannan ka ce dan darajar wani wannan tawassuli ne na bid'a bai kai shirka ba ba a ce mutum yayi shirka dan yayi wannan sai a ce kai bid'a kada ka sake akwai tawassuli na shirka ka je ka roki shehi ko wani na cikin kabari ko wani waliyi da kake da san waliyi ne ka roke shi ka ce yayi maka to wannan shirka ce ko za ka faɗi ka kira sunansa ka ga bala'i ka kira sunansa ko ka liƙa hotonsa a ƙofar gidanka ka ce zai maka gadi wannan duk shirka ce wannan tawassuli ne na shirka wanda yake yin sa yana yin aikin shirka haka tawassuli akwai tawassulul mamnu ya kasu biyu akwai tawassulul mamnu da yake bid'a akwai tawassul mamnu da yake shirka wani kuma so yake san da aljanu da mala'iku waye ya fi wani to ban san me zai karu ba in an ce aljanu sun fi mala'iku ko ko da mutane da aljanu da mala'iku waye ya fi wani wannan shi ake kira mulakul ilm laysa wara'ahu amal babu wani aiki da zaka gina akan wannan akwai wani aiki da zamu gina in mun san cewa mu muka fi mala'iku eh ba wani aiki da zaka gina akai don haka ko malamai da suka yi ta wannan magana an gama tattake abubuwan da ilimi ne to sai a zo a yi ta maganar wannan bayan an gama dukkan abin nan an gama dukkan wasu muhimman abubuwa amma yanzu ana kokowa da kai wajen tauhidi kuma kana so ka san kai kafi mala'ika ko mala'ika ne bi wani kuma so yake san sharifan Najeriya wai jikokin manzo Allah din ne kuma ga su makaki <laughs> to shi abin da ya dame su ga su makaki to da abin ba batun baki bane ko fari kuma ba ji jikokin ne ba za ta yi ta rigima a ce tun da baki ne kai ba jikan ba ne kai wancan barin kai ne jikan duk ba bai kamata duk a ta yi ta rikicin ba to kai jikan ne me to me zai me kake so yanzu na ji kai jikan ne ka wuce gaba a bika ko ku ai maka da abin da kake so mun ai ga waɗanda jikokin ne duk duniya ai da jikokin ne suna nan suna so bara suna tare da amerikawa wannan abin nan sarakunan jordan eh? ai su ne banu hashim ne daga maka ma da aka koro su suka dawo nan lokacin da aka isra'ila ta mamaye falastinu ake so a koro falastinawa daga daga daga kudus da ina ne a tara su a nan gurin a yi musu sarki kenan su haƙura da kudus su haƙura da falastin gaba ɗaya shi ne sai aka kirawo kakan wannan na yanzu ɗin. shi ma sunan shi abdallah aka yanka masa wani gurin da babu wani arziki ko da titin kwabo ƙasa ce da ba za ta iya zama da ƙafafuwanta ba ba ta da wani arziki sai sai albaharul mayyit dead sea wani teku wanda ko ko kifi baya rayuwa ce mataccen teku ma ake kiransa shi ne ratsa garin ba wani abin da ake samu a ciki aka yanka gurin dan a koro falastina a ce to gashi na an baku kasa ku haƙura da kudu ku haƙura da sauran yankunan da kuke ciki a dalilin haka su falastina a suka kashe kakan shi wannan din suka ce masa maha'inci ne ya ci amana suka kashe shi suka harbe shi a kudu to kuma har yanzu din har yanzu a cikin akushin amerikan suke ci sha ba abin da suke da shi to suna nan kuma su an yi magana ga na maroko su ma su ce su ma jikokin manzo Allah ne sarki sarki hasan wanda ya mutu in yana yin darasi duk azumi ya taro malamai su yi shi ma yi in zai ja hadisi cewa ki qala jaddi sallallahu alaihi qala jaddi sallallahu amma ba yadda bai bai kulla ba a rayuwar saboda haka dan kawai an ce kai jikan maza Allah ne to shi ke sai me kuma a je daga da bakin naka min ji kai jikan ne to mai kake so kuma babu wani abin da za ka abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa man abqa bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu wanda aikinsa ya dakirar da shi ya yin aikin da nazo da shi to nasaba ta ba inda za ta kai shi inda nasaba za ta kai da Abu Lahab ba za ta tabbata da bila ta haka ka tsaya ka tsaya ma kana ta jayayya ai ko kun ce ku ko jikokin magili ne magili kuma ai dan magili ba abin nan ne tsawarik ne ba balare magili kaza ne barbar ne kakka tsaya ma duk kai ta wani kwane-kwane kawai na ji kai jikan ne to me kake so a shi kenan a so a so danginsa kamar yadda za a so duk sauran mu'minai to su ma danginsa a so su a za a so su idan suna kan tafarki madaidaici in suna kan tafarkin da ba madaidaici ba za a so su za ka so abu lahab saboda haka ba maganar shi yana makusancin bane aikinsa aikinsa shi zai taimake shi idan yayi aiki na kwarai sai mu so shi koriya akan saura shi yana da kusanci da manzo Allah amma yana ta yana shirka da Allah kuma shi kenan sai zo ce mana shi shi shi shi ahlul bai ne to sai me ka dawo ka bi sunna ka dawo ka bi sunna sai mu girma ka kai ahlul bai ne to shi kenan mun yarda kai ahlul bai ne sai mu baka girman ka amma baka bin sunna kuma ka zo ka makalkale kai ahlul bai ne ana tara maka to akwai sauran tambayoyi ga kuma lokaci ya tafi ina ga sai mu yi hakuri da wannan Allah madaukakin sarki abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa ya ba mu ikon aiki da shi abinda muka faɗa na kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi